Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau talata 29 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. A jiya Litinin kasar Sirin ta sassauta wasu daga cikin dokokinta na COVID-19 amma ta kara tabbatar da matakin kawar da cutar kwata-kwata. yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a biranen kasar sin dangane da tsauraran manufofin gwamnati na daƙi da yaduwar covid ana wani yaƙi na daban a shafukan sada zumunta na kasar sin da ma duniya baki ɗaya kwanaki bayan tururuwa zuwa shaguna a ranar bikin black friday masu sayan kaya suna jiran ranar cyber monday don samun ƙarin rangwame akan kayan bada kyaututtuka. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta mai da martani game da kama wani matashi kuma ɗalibi da wasu jami'an tsaro suka yi a Najeriya. Saboda ya yi rubutun ɓatanci akan matar shugaban Najeriya Hajiya Aisha Buhari. in ana ga cewa sukar da iwa matar shugaban kasa bai dace ba ta suma dukan da suka yi masa da kama shi da tsaron da suka yi masa ai wannan ya ma wuce ma rashin dacewa musamman ganin cewa ɗalibi ne Awal Musa rafsan jani kenan daraktan kungiyar Amnesty International a Najeriya za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa mazauna wasu yankunan karamar hukumar Bale a jihar Taraba sun zargi 'yan banga da kisan mutane sama da sha biyu da kuma kona gidajen makiyaya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum da fatar an tashi lafiya ga cikakkun labarin. a jiya litinin kasar sin ta sassauta wasu daga cikin dokokinta na covid-19 amma ta kara tabbatar da matakin kawar da cutar kwata-kwata duk da zanga-zangar ta barke a duk faɗin ƙasar da nuna adawa da dokar wasu kuma na kira ga shugaba shi jinping ya yi murabus gwamnati dai bata ambaci zanga-zangar ba wadda ita ce babbar hanyar nuna adawa ga jam'iyyar mai mulki ta 'yan gurguzu a shekaru da dama da suka gabata amma ɗan sassauta dokokin ya bayyana da nufin da zanga-zangar. 'Yan sandan kasar Sin sun yi aiki a titunan Beijing da Shanghai a jiya Litinin a ƙoƙarin hana ƙarin zanga-zangar adawa da takunkumin gwamnati na COVID-19. A ƙarshen mako masu zanga-zangar suna ihu suna cewa a ɗaga kulle a wani birni da ke yammacin ƙasar Sin. yayin da a fadin ƙasar da birnin shanghai da ke zama cibiyar hada-hadar kuɗi masu zanga-zangar sun rike farar takarda da ba komai a jiki a matsayin wani shiru na nuna rashin amincewa wani mazaunin birnin shanghai ya shaida wa muryar amurka cewa ya daina fargabar yaduwar cutar saboda ta zama jiki yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a biranen kasar sin dangane da tsauraran manufofin gwamnati na dakile yaduwar covid-19 ana wani yaƙi na daban a shafukan sada zumunta na kasar sin da ma duniya baki ɗaya yakin da ke gwada ƙarfin na'urar tantance bayanai da kasar sin ta yi a intanet wanda aka fi sani da suna great firewall Wasu masu zanga-zanga a birane irin su Beijing da Shanghai na ƙoƙarin kaucewa tantancewar gwamnati wanda aka yi imanin yana amfani da na'ura mai sarrafa kansa don taimakawa wajen toshe abubuwan da aka haramta. A cewar Paul Mazur, ɗan jarida na New York Times, masu zanga-zangar suna amfani da wani abin tacewa bidiyo kamar rubutun da ake shimfiɗawa kan bidiyo ko kafe bidiyon wata dabara da ke sa shirin tantancewar ya gaza ganowa da toshewa. Masu lura da al'amura sun lura tsawon makonni cewa Twitter ka iya zama mai rauni ga kowane hare-hare ko kamfen ɗin yada labaran ƙarya tun lokacin da sabon mai shi Elon Musk ya kori fiye da rabin ma'aikatan har da wasu da suka yi aikin kiyaye hanyar yanar gizo daga hanyar rukutse. kwanaki bayan tururuwa zuwa shaguna a ranar bikin black friday masu sayan kaya suna jiran ranar cyber monday don samun karin rangwame akan kayan ba da kyaututtuka da sauran abubuwan da suka yi tsada saboda hauhawar farashin kayayyaki hanyar adobe analytics wanda ke bin diddigin hada-hadar manyan dillalan yanar gizo ta mai da hankali kan shirin cyber monday da zai kasance ranar siyayya mafi girma ta yanar gizo ta shekara kuma za ta samu kusan dala biliyan sha ɗaya da dubu ɗari shida na sayarwa. Masu siyayya sun kashe dala biliyan tara da dugo sha biyu ta yanar gizo a ranar Black Friday sama da biyu da dugo uku daga bara a cewar Adobe. Hada-hadar kasuwanci ta yanar gizo sun ci gaba da yin karfi a ƙarshen mako tare da dala biliyan tara da dugo hamsin da biyar na kayan da aka sayar ta yanar gizo. Wasu manazarta suna tsammanin adadin abubuwa da masu siye ke siya ka iya kasancewa yadda yake babu canji, kuma ya yi ƙasa idan aka kwatanta da shekarun baya. Ana sa ran riba da wasu dillalai za su samu ba zai yi yawa ba, waɗanda ke rage kayayyakin sosai don jawo hankalin masu siyan kaya da ke tsimi a kasafin kuɗinsu saboda rage tilin kaya da suke sayarwa. To ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Ofishin ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama na Amnesty International a Najeriya ya ƙalubalanci jami'an tsaro a ƙasar da su mai da hankali wajen murƙushe ayyukan tarzoma da ake fuskanta a wasu sassan Najeriya. maimakon ba masu rike da madafun iko damar amfani da su wajen cimma burinsu akan 'yan ƙasa. wakilin muryar amurka mahmud ibrahim kwari ya aiko mana da rahoto dangane da wannan batu daga kano ƙungiyar ta amnesty international na martani ne game da matakin wasu jami'an tsaron najeriya na kamawa tare da cin zarafin wani ɗalibi mai suna aminu adamu muhammad da ke karatu a jami'ar tarayya da ke dutse a jihar jigawa rahotanni sun ce fiye da makonni uku kenan jami'an tsaron suka yi diran mikiya a harabar jami'ar inda suka kama wannan ɗalibi bisa tuhumar cewa ya yi rubutun ɓatanci ga mai ɗakin shugaban najeriya aisha buhari a kafar sadarwa ta zamani a zantawar mu da shi daraktan kungiyar ta amnesty international a najeriya awal musa rafsanjani ya ce kungiyar ta yi allah wadai da wannan mataki in ana ga cewa sukar da yi wa matar shugaban kasa bai dace ba to su ma dukan da suka yi masa da kama shi da tsaron da suka yi masa ai wannan ya ma wuce ma rashin dacewa saboda haka muke manya Allah dai da wannan rashin wato adalci da aka yi wa wannan yaro musamman ganin cewa ɗalibi ne kuma zai rubuta wasu ta daga makaranta ah, bai dace a ce an tsare shi ba ba a ma san da yake ba a lokacin da aka tsare shi har sai bayan kwanaki masu yawa kuma aka ringa azabtar da shi wannan ba daidai ba ne mun yi Allah ba da wannan cin mutunci da rashin wato da'a da kuma keta masa ɗancin karin shi a zuwan ɗan adam kuma mu muna ga cewa jami'an tsaro maimakon su yi abin da yake ya dace don su kare dukiyar mutane da rayukan mutane kamar yadda to tarzoma sun ta kurawa mutane a ƙasa ba sa iya zuwa su je su yi wannan aikin yawanci sai suna huce fushinsu kan mutanen da ba su da uh, wasu wasu barazana ga ƙasa ga mutanen kasa. Yayin da rahotanni ke tabbatar da cewa wannan ɗalibi Aminu Adam Muhammad na ci gaba da kasancewa a hannun jami'an tsaron Najeriya, masana dokokin ƙasa sun fara fashin baki a kan wannan batu. An saɓawa kundin tafikar da laifuka na arewacin Najeriya an saba wa shi kanshi administration of criminal justice law an saba wa constitution an saba wa dokoki wanda muke cewa international human declaration sannan kamar yadda aka ce an azabtar da shi shi ma wannan abu ne kirar da aka saba wa waɗannan manya-manyan dokoki da muke da su amma a baya shi ma kuma kamar zarafin ya ci cewa ya ci zarafin mai ɗakin shugaban ƙasa ba kya ganin cewa wannan ma wani abu ne wanda ya kamata watakila a duba duk da tana uwar ƙasa amma bai cire ta daga zama 'yar ƙasa ba ɗan ƙasa abin da aka san shi da shi ya bi dokokin ƙasa ita ya fi cancanta a ce ta girmama dokokin ƙasa misali wannan yaron a ce laifin da ya mata tana da dama a constitution tana da dama under criminal procedure code tana da dama under administration of criminal justice law ta shigar da direct complaint ko hukumar 'yan sanda ko wata hukuma da take ganin za ta iya shigar da complain ɗinta su karba idan ta kai za a gayyato shi a ka'idar doka kenan. Barista Amina Umar Hussein kenan tsohuwar sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya reshen jihar Kano. Sai dai kungiyar ta Amnesty ta ce za ta ci gaba da bibiyar makomar wannan ɗalibi Aminu Adamu Muhammad da ke hannun jami'an tsaron Najeriya bisa umarnin mai ɗakin shugaban Najeriya Aisha Muhammadu Buhari. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Madalla a gaida Mahmud Ibrahim kware da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. A jiya Litinin yara da ke sanye da kayan makaranta da ƙananan yara tare da iyayensu sun yi layi don yin allurar rigakafin cutar shan inna a dandalin garin Sigli da ke arewacin tsibirin Sumatra na Indonesia. Bayan da aka gano yara hudu dauke da cutar mai saurin yaduwa da aka sanar da kawar da ita a ƙasar ƙasa da shekaru goma da suka wuce. an fara gano kwayar cutar ne a watan oktoba a jikin wani yaro dan shekara bakwai da ke fama da lalurar shanyewar barin jiki a lardin ace da ke kusa da sigli kuma tun daga lokacin ne aka gano wasu mutane uku da suka kamu da cutar lamarin da ya sa aka fara gudanar da allurar rigakafi da wayarwa. Jami'ai sun ce adadin rigakafin cutar shan inna a lardin masu ra'ayin mazan jiya ya kasance bayan sauran sassan kasar tare da kokarin da ake yi na rashin fahimtar juna da yada bayanan karya akan allurar cewa ta saba wa akidar addini da dai sauransu. Gwamnati ta kuma ba da fifiko ga allurar COVID-19 tun lokacin da aka samu rigakafin. Gangamin da aka fara ranar Litinin yana da nufin yi wa yara miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu allurar rigakafin cutar a lardin, in ji Maxi Ren Rondonu, babban daraktan ma'aikatar lafiya kan yaƙi da cututtuka. Wani mai zanga-zanga ya hau filin wasa ɗauke da tutar bakan gizo, kuma sanye da rigar Superman shuɗi da ke cewa Save Ukraine, wato a ceto Ukraine a gaba da kuma Respect for Iranian Women. wato a mutunta matan Iran a bayan rigar yayin wasan gasar cin kofin duniya tsakanin Portugal da Uruguay. Jami'an tsaro sun kama mai zanga-zangar inda aka jefa tutar a filin kafin aka fitar da mutumin daga filin. Daga nan ne alkalin wasan ya ɗauko tuta ya barta a gefe sai da ya dakata a wurin kafin wani ma'aikaci ya zo ya karɓa. An fitar da mai kallon ta wani rami har yanzu dai ba a bayyana ko mai zanga-zangar ya fuskanci wata tuhuma ba ko kuma 'yan sanda sun tsare shi. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Wasu da ake kyautata zato 'yan banga ne sun yi sanadiyar mutuwar mutane sama da sha biyu a wani yankin karamar hukumar Bali da ke jihar Taraba a arewa maso gabashin Najeriya, inda suka kuma kona gidajen makiyaya tare da kore musu garken shanu. Wakilin muryar Amurka Lado Salisu Garba ya aiko mana da wannan rahoton. Al'amarin dai ya faru ne a garin Kunkara zuwa Jatau da ke karamar hukumar Bali a jihar Taraban, inda waɗansu 'yan banga suka yi sanadirar kashe mutane goma sha biyu suka koji ta uku tare da konawa Fulani mazauna wannan yankin gidajensu da ma kwace musu hatsi haɗama da babura, kamar da yadda wani wadda lamarin ya shafa mai suna Umaru Mai Saje, wadda ya shaida min cewar. Muna yankin Jatau an kashe muna mutane goma sha biyu a yanzu nan kuma ban mu ga wasu ba. A kan wani dalili ne aka kashe su kuma su suka kashe su. dan banga ne barayi sun kasu dan banga ne kawai ma ta saboda duk ne sun ka samu haka nan sun kace a kai haka ba su mutu ba yanzu nan suna asibiti nan mun ka kawo a bari. Kamar mutane nawa ne waɗanda ba su mutu ba? Muna da mutum waɗanda ba su mutu ba. Goma ne kaji sun mutu waɗanda mun ka gani. Kai a cikin waɗanda aka kashe akwai 'yan wanka? Sosai akwai yayanni na guda. Kamar wa da wa? Akwai gandu akwai makau. Wani wadda lamarin ya shafa tsindin ya koyi asarar 'yan uwa tare da dukiyoyi da dama. Mai soda Muhammadu Juli wadda ke zama a yankin Jatau da ke ƙarar karamar hukumar Bali a jihar Taraban shi ma ya yi mana ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru. Sai muna jin matsala ba ya karama ba. Saboda dai wasu daga jasau suna nan kasa za su zo bani babu komi ba ko kwano ɗaya na abinci. Kayayyakin da muka tattara da kaji akwai gidajen mu waɗanda suka ƙona. Muna da kayan gona ciki sun ƙona su sun kwashe. Sannan mutanen nan kuma 'yan ƙasa ne mun san su ma su rutsa da ma shin biyu suka karba da nawa da na ɗan ɗana. Sannan suka kashe yaron mafaɗe. Saboda duk da za su je sai mun ji an suna taro tare ruwa ko borno nan ne suke majalisa inda manyan sai su yi kaje a ina suke taro kafin su tafi tare ruwa da borno nan ne suke taro alhaji abubakar ɗaya ne daga cikin mazauna yankin jatau da ke karamar hukumar balin kuma wadda ya tsallake rijiya da baya tare da amshe masa babura wadda ya shaida min cewar lallai abokan yan uwan zama dai makwattaka kwarai ko an fito masallaci kafin an ka same su ga hanyar an kai ta kake kashe babura ne saboda zalun duk wanda an take za a ɗauki babur sun a wuce dan waɗanda ba a ba, babban da haka na zo gidaje su ta bidan kayayyakin mutane zanna kaya akwai ma wanda gaba ɗaya tufafi jiki ne kawai an sabai duka kayan mu na sawa duka an ɗauki an haƙi ne sun ka isko sun wuce da su banda baburan da sun ka ɗauki kaki an sun ka isko sun ɗauki awa komi sun samu cikin hali ha'u da Toko To ko hukumar 'yan sandan jihar Taraban suna da masaniya akan akwai wannan lamarin duba da cewa yankin Bali daga Gasol yanki ne wadda ya daɗe yana fama da matsalar rashin tsaro irin su garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa haɗa ma da hare-hare babu gaira babu dalili. Tambayar kenan da newa SP Usman Abdullahi wadda ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban wadda ya ce. Lallai an samu aukuwan wani hari da aka kai wa wasu al'umman Fulani wasu wasu bayan Allah ne suka fito a garin kunka na za su koma can ƙauyen su da ke yankin Jatau sai wannan iftila'i ta faru da su wasu wadda ba a san ko su wane dauke da bindigogi da kuma adduna suka far musu da sara da kuma harbe-harbe sannan shi dp wannan yankin da kuma haɗin kan eh, maharba ƙungiyar maharba da kuma 'yan banga suka shiga wannan yankin da abun ya faru. Eh, yankin Bali da Gasol dai a jihar Taraban yanki ne wanda ya daɗe yana fuskantar matsalar rashin tsaro tare da kai hare-hare babu gaira babu dalili. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Madalla a gaida Lado Salisu Garba da wannan rahoton. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkamu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai ruwa yau muke ci gaba da kawo muku muhawara kan bambance-bambancen addini da ake samu tsakanin kiristoci da musulmi a Najeriya musamman yanzu da aka tasar da harkokin zaɓe har ma da kidayar jama'a da za a yi a shekara mai zuwa in Allah ya kai mu. daya daga cikin abubuwan da ake ta tambaya shi ya kamata a laifin wasu 'yan kalilan ya shafi daukacin dukkan jinsin mutane masu ban addini daya ko masu kabila daya. sannan kuma yi tasirin matsayin da su manyan kiristocin arewacin najeriya su baba shi da yakubu dogara suka dauka sunana pastor hana wajiburu shugaban farfadar zaman lafiya da sasantawa tsakanin mabambanta addinai a nan najeriya duk abin da aka yi ba a bi ka'ida ba ba a bi koson addini ba to mutum na ta kansa ne ba ta addini ba ne amma sai a rabe da guzuma ana harbin karsana sai a alakanta mutum da addini in yau krista ya yi abu da ba daidai ma ya ce wani mutum ya yi haka sai ce ai krista tsare in wani abu ya faru yau musulmi ne ya yi abin sai a ce ai musulmi ne suka yi halakata wannan laifin da addini ko kuwa mabiyin addinin wannan ba daidai ba kuma ba adalci ba ne babu addini da ya koyar da fada ko ko a kashe mutum babu gari babu dalili Jama'a salamu alaikum ni ne Pastor Aminci Habu daga kudancin Kaduna. Akwai wani makwabcin yana sayar da burkutu. Giya kenan. A gidan shi da sassafe sai ga gobara ta tashi. Fulanin da suke zama makwabta da musu riga sun shirya nonon da za a ce a sayar. Gidan kuma ga burkutu. Kuma a kauyen a gidan mu tsakanin in gidan da inda za a je a diba ruwa ya kai kamar kilomita sai aka gan su fulanin nan suka kwashe nonon nan da za a je a sayar. Masu burkutu sun kwashi burkutu tunan aka hada an ja kashe wuta wannan babban darasi ne ya nuna cewa duk abin da za mu yi mu kashe wutar rayuwa duk a shi kaga ga nono na fulani ga burkutu duka an hada an kashe wuta da shi wannan wani darasi ne ina kira da musulmi da krista gaba baki daya mu da hankula mu wuri daya ba tare da bata lokaci ga ci gaban hirar da kuku muhawarar da muka shirya tsakanin Sheikh Bashir Adamu Aliyu mai wakiltar musulmi da kuma Evangelist Musa Misal mai wakiltar Kiristoci a Najeriya. Malamai mu je. Ni abin da nake cewa shine an yi daidai ko ai kuskure ba shi ya kamata mu tattauna malamai ne addini muke magana. Eh, eh, eh. Abin da ya kamata a kalla shine me laifin sauran musulmi za a ɗora laifin a kansu. a ce yanzu laifin musulmi ne har ka bugawa a jarida ana cewa is the shortest distance between Nigeria and Islamic Caliphate mm. kaga an koma an mai da abin wani abu lokacin da wani zai ce ma shi saboda wannan ma zai fasa zaben tilibin yana da ra'ayinsa saboda kaza da kaza da sauransu yanzu kuma ya zo ce maka yanzu mu in dai kiristanci za a yi ma'ana tun da an yi wannan abun to mm. shikenan yanzu duk kirista yayi kaza sai za an mai da abin yanzu magana ce ta addini to kaga kowa sai ajira in sai kuma ya magana addini shine ni ko abin da nake faɗa cewa mu malamai na addini jagorori na addini sawa'un kirista da musulmi mu jagoranci al'umma akan seta ta kamar yadda ya faɗa addini ke bada so ta gaci kana cewa laifin mutum guda bai kamata ce shafi yawa shafi kowa ba ɗaya kenan na biyu eh. kuma ɗan eh. hankali ya wuce in zuciyata ta harzuka hankali ke dawo da ita kada mu bari mu da ya kamata mu saita al'umma mutum zira su malam musa mai sai kana jin laifin mutum guda ya kamata ya shafi kowa to a laifin mutum guda zai shafi kamar laifin tinubu ya kamata ya shafi duk laifin tinubu domin maganar da ya ce ba bashir yana cikin kwamiti eh. da suka kawo shetima mm. shugaban kwamiti wannan maganan ba gaskiya ba ne Ba bashir yana ɗaya daga cikin mutumin da ya huto ya ce allah ya isa da wannan zaben da aka yi da shi da yakubu dogara da shi da yakubu dogara domin inda Babashir yana da hannu ba zai fito midiya ya ce shi Allah ya isa da wannan abun ba kuma a yi gyara a kan kari don haka zaben da aka yi an yi zaben son zuciya an nuna cewa wato arewa ba mu da krista wanda musulmai suka yadda da shi kristan amana amma baka jin wanda tinubu bai yadda da shi bane ko wanda apc ba ta yadda da shi bane wannan zancen da muke magana yanzu a arewa eh. zamantakewa krista da musulmi ba ma zancen tinubu ba ma zance ai in akwai alaka ta zamantakewa ta gaskiya ai daga sarkin musulmi har zuwa ƙasa a lokacin da aka ambishi shatima zai yi kira ya ce a, wannan abin da aka yi ba daidai ba ne mutanen nan mun jima muna zama tare da su dole ne mu ba su hakkinsu kuma ko a musulunci akwai hakki na makwabta bari tambaye ka wani abu lokacin da aka yi abin al'amarin nan na sakwato aka shi debora a sakwato da kisan da aka yi wannan liman a yobe dukkan bangarorin sun fusata fi su ya kake ganin irin wannan abubuwa kuma sannan in kowa ya fito yana bayyana ra'ayi game da abin da ya faru da sai ka ji hayaniyar wannan daban ba inda za ka sami addinan na biyu sun yarda cewa abin nan gashi ga yadda ya faru to mu ɗauko daga maganan kisan debora kisan debora a malamai da dama sun tofa albarkacin su sarkin musulmi an kafurta shi an mai da shi ba kowa ba saboda bai goyi bayan abin da ya faru ba eh. kuma shi ya bi zahirin gaskiya ne sanan mu kuma kirista mun fito mun yi allah wade da wannan kisa ah. saboda babu wanda zai ɗaukan rai sai dai shari'a hmm. idan aka bi ta hanyar doka a nan ne mutum yake da hukuncin da zai ɗauki rai amma idan ka ɗauki hukunci a hannunka to hukuma za ta iya ɗaukan hukunci a kanka kuma to mun yaba da wannan gefen sarkin musulmi ya yi magana amma an kafurta shi mu kuma kamar ni na fito na yi rubuce-rubuce kan irin waɗannan abubuwa ne musamman abin da aka yi na bola tinubu na fito na press release na 19 northern state yau weekend na kuma rubuta har yau har gobe ana kira na yi Allah yanzu da wani. Musa can Sokoto ɗalibai yan uwanta ne aka ce suka kashe ta Ayubu kuma wani soja ne Kirista aka ce ya kashe wannan musulmi bayan da ya bashi ya dauke shi ya bashi dan lutun mota shi so a ko ina yan tsirarin mutane ne suka aikata waɗannan abubuwa amma duk ƙasar nan ta ta rikici eh to abinda zaka duba muna maganan social media yawwa social media social media da ka gani da muke da shi yanzu a kasar eh. mu Najeriya ita ce ummul isan din duk wani abin da yake ta daga cikin kayar da ita ce ta kara ingiza wutar ta ingiza domin ni a lokacin da ake kashe da bora mm. a lokacin a matsayin shugaban matasa na kristoci na arewa aka mm. turo min hoto a take cikin minti biyar na kisanta da ake yi a take minti biyar da abin da yake faruwa aka turo min mm. to kana tsammani a matsayinka na shugaba ka ga wani membanka ana kashewa wani irin doka wani irin hukunci za ka yi wani irin umarni za ka bayar amma a wannan lokacin na zauna na yi nazari na duba idan na ce kuma ku je ku rama ku yi wani abu ba zai zama daidai ba sai na ce musu ku yi shiru ku ji abin da ni zai iya ce muku muka ci gaba da communicating da wanda suke cikin sakwato da wanda suke cikin makaranta to abin da ya faru a yobe mm. ni shugaba ne na matasa na kristoci kuma ba zan taba yadda da cewa wani mutum ya je ya kashe malami haka kawai kan ta yi magana kan wannan to idan kan ba ta yi magana ba eh. ni na yi magana a kai ina allah ware da wannan kisa hmm. kuma duk wa'inda suka yi wannan abin ina kira da babban murya a gaggauta hukunta su domin babu dalili hmm. yanzu kamar ni ne musa misar sai wani kawai musulmi ya taso hmm. ya zo min kisan gilla yaya musulmai za su duba wanda suka san alaka na wanda suka san zamantakewa na da su za su yi Allah wadai da wannan. Um, uh, injiniya me za ka ce game da abubuwan da ke na yadda waɗannan kashe-kashen da mabiya wasu addinai suke yawan mabiya addinan da suka bambanta na farko kamar yadda aka faɗa tun daga farko kuskure kuskure ne kowa ya yi shi daidai kuma duwan daidai a fashe ya yi daidai hmm. kuma a ko ina ana samun wanda ke wuce gona da iri abin da ba daidai ba da sojan can yi ba daidai ba ne da kuma duk wanda yayi ba daidai ba aka yi masa aka wato aka hukunta shi ba wannan ba ne hmm. na biyu tsarin musulunci bai ba mutum haƙƙi ya ɗau hukunci a karan kansa ba duk abin da zai faru dama shine a kai doka a kai gurin shari'a ta mataki a kan mutum hmm. amma abin da yake kawo matsalan ba wannan ba ne. social media yana nan amma abin da ke wannan shine wanda za su ce ku bari ku bari ba sa cewa a bari a lokacin da ake cewa mutane matasa hmm. gashi dai an ce musulmi dai ba wanda ya fi musulmi a wurinmu ya fito ya yi kwandemin ya ake nema kuma eh. ba eh, ya wakilcin ba musulmi to amma a lokacin da ake wannan ya kamata lokacin da za su yi complain akan an ɗau doka a hannu hmm. ya kamata kuma su yi magana akan cewa kuma a kiyayi taɓa mutuncin wasu amerika kake zaune hmm. duk yadda mutum ya kai kawo duk inci irin na amerika akwai abubuwan da in ka taɓa su ko a rediyo ne ko a talabijin ne za a hmm. katse sunanka za a katsa magana a cire saboda me wani abu ne da ba a taɓa shi to kaga a wannan gurin ya kamata a ce mu haɗu gaba ɗaya addininmu da addininsu muna da tarayya akan cewa annabawan Allah suna da matsayi mafi kololo a gurinmu kamar yadda ba za a kyale mutum kawai dan yana jin cewa dan za a iya buɗe kofa ne ma haka kawai mutum bai ma ba a ce yayi a kuma hukunta shi amma a lokaci guda kuma bai kamata a zo kuma ana celebrating wanda ya yi wani abu da shi kuma ake ganin cewa wuce gona da iri bane. Mu yi magana game da abin da yasa aka kashe dubura an yi zargin cewa ta yi batanci ga fiyayyen sallallahu alaihi wasallam. Yanzu yana tambaya matsayin malami ne. Miye matsayin kashe mutum a irin wannan hali din kuma shi kuma ayyubi an ce eh, ba sani ba ko don yana son motar malam ce ko mm, sata zai ko menene eh. abin da nake son ci shin laifin da mutum ya yi har aka kashe shi din nan um, da kuma da mutane suke mai da martani mm. ya kuke kallonsa. Yau abin da ya kamata mu bambance shi ne tsakanin hukunci da zartar da hukunci. Hukuncin abu kaza misali yanzu mutum ya ɗau makami ya kashe ma mahaifi akan idanka. in dai ba a bangaren kare kai ba ya zo yana ƙwarin halaka shi ka kare kanka musulunci ba zai baka daman kawai dan ka san shi kana zargin shi ya kashe ma mahaifi ka je ka kashe shi ba abin da bincike zai dawa maka shine ka kama shi ko ka sanar da wanda ya kamata ya dau mataki a kansa a tabbatar da hukunci a tabbatar da laifi tukunna da shaida da komai sana da hukunci a kansa wannan shine abin da shari'a ta bambance tsakanin hukunci da zartar da hukunci dan haka tabbas hakika mu a musulunci babu ta'addanci ba cin zarafi ba tsokana da kai taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka hukuncinsa in mutum musulmi ne ba maganin ba musulmi ba tukunna ko musulmi ne shi ya ce shi musulmi ne yau dinnan a Kano ana shari'a da wanda ake zargi dan babban malami cewa ya ta mutunci manzan Allah kuma abinda ake zargin za a yi masa kenan hukunci mm, amma kaga ai ba afka masa akai ba da haka afkawa daban hukunci daban To a gaishe ku tunan za mu tsaya sai rada wace mu zo mu ci gaba. In mun dawo din za mu duba shin malamai kiristoci da musulmi da ke hudu a cikin masallatai da majami'un coci-coci suna ingiza mabiya bayan su domin su tada rikici na addini a cikin Najeriya da gangan ko kuma ba sa yi. sannan kuma ta yaya aka ɗauki maganan rikicin musulmi aka haɗa shi da rikicin fulani za a iya cewa dukkan fulani kiristoci ne ko koko dukkansu musulmi ne duk sai a dakaci wannan a cikin shiri mai zuwa rana wato yan allah ya kai mu yanzu kan a bakin namu wato sheikh bashir adamu aliyu da kuma evangelist musa misal tare da nasiru adamu Ilhaka wakilin mana abuja da ya aikin gayyato mana su domin a yi wannan muhawarar da su aliyu mustapha sakwato ne a washington dc muke fatan mun baku lami lafiya madalla a gaida aliyu mustapha sokoto to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin hanifa kabir isa da ta taya na gabatar da shirin da jumbe hamza wanda ya hada shirin da ma injiniyan mccall ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya